a shekarar nan da muka baro ta 2011 najeriya ta ji jiki tun da nake ban taba gani abu ya faru haka iri a ce wai bom ne ya tashi har ya kashe mutum sun koni kurmus haka ban taba gani ba sai yau a rayuwata gaskiya lamarin ya bani so daga bom ya tashi su suka zo kwakwashe kayagen mu daga suka daga aka kwakwashe kayagen mu tukuna aka sa wuta gidan babana an kone gashi nan akalla mutanen da ya kashe ba za a iya lissafa su ba iya waɗanda a ga kawunan su da hannuwansu da kwakwalwarsu ba su da iyaka ai duk waɗannan abubuwan da suka faru ƙasar nan babu wani hukunci da aka yi aka gane waɗanda suka abubuwan da aka hukunta su shi yasa mutane suke yi those group that go by the name boko haram who has been issuing akwai wata yarinya yar bata kai shekara goma sha uku ba aka harbi yarinyar nan shine aka kira wani irin wannan masifar da rashin kwanciyar hankali da ke addabar wurare da dama a najeriya kamar su maiduguri ke sa mutane wani lokaci suna barin garuruwan ko da ba su san inda za su je ba wani lokaci ma sai ka rasa ko suwaye suke ta da wannan masifa din sukansu 'yan sanda da ke da alhakin kare lafiyar jama'a ba su tsira daga zargin cewa wani lokaci ai su ne ma'ummul haba ya ta da wannan masifar ko da yake kana alhassan muhammad a maiduguri bai yadda ba <laughs> wannan kariya ne bom ba mu iya bom plant ba ba mu iya planting bom ba sai muna so mu yi amfani da bom muna da bom na mu ai na warfare na yaki ba iri wannan ba wannan locally made Eh, bomb ne ba mu amfani da irin wannan kuma ba za mu sa bomb ba a Najeriya gari mu ma ina wasu a cikin sojoji mu su dan gari ne ya za su haza su bido ku yi ganin cewa muna sa bom za su fito ai su magana cewa a ah, wannan ƙarya ne ita kanta kasawar 'yan sanda na magance wannan hatsaniyar har zuwa lokacin da muke ciki yanzu nan takan sa wasu shugabannin su su dinga bayo jama'a hakuri. well uh, sunana ibrahim shanu i'm the commissioner of police in niger state to muna ba su hankuri su gane irin matsalolin da muke ciki ba za su sanya da muke aiki ba in dai ba ka zo ka shiga mu ba na ɗan sanda ba za ka gane irin matsalolin da muke feshin ba don abubuwan da yake faruwa a ɗan sanda in yana faruwa nuri wasu ma'aikata ba za su yi wannan aikin ba shiwai kasan da 'yan sanda 30 kacal aka soma kafa rundunar 'yan sandan najeriya a shekarar 1861 yau fiye da shekaru 150 da suka wuce kenan sashe na 194 na kudin tsarin mulkin najeriya ya tanadi cewa an kafa rundunar 'yan sanda domin tsaron lafiyar al'umma duk da cewa kundin tsarin mulki ya ba su wannan aiki na kare hakkin jama'a akwai masu ganin cewa ashe ko irin wannan rikici na 'yan boko haram da 'yan naja delta aikin 'yan sanda ne ko ku dai ga danganan sojoji ya kamata a baiwa shi dr ibrahim yakubu lame shine tsohon ministan 'yan sanda a lokacin gwamnatin marigayi umar musa raduwa aikin 'yan sanda ne su yi wannan a tabbatar maka aikin 'yan sanda ne a tuntuni ne ko aikin naja delta wannan da aka yi ta can lokacin da ake faɗan naja delta eh. yana tabbatar inda an bar wannan aiki a hannun 'yan sanda aka ba su kayan aiki za su iya gyarawa maganar ka kawo soja cikin abu ba daidai ba ne kuma ni har yanzu na tabbatar ba daidai ba ne to amma shi ko 'yan sanda za su iya wannan aiki kuwa za a iya idan an canja waɗansu abubuwa musamman daga yadda ma ake ɗaukar su kansu 'yan sanda aiki in ji dr ibrahim yakubu lami tsarin yadda ake tafiyar da mulki kullum sai canjawa ke ta hanyar da ba zai amfani ma ƙasa ba a takaice dai ɗan sanda ya samu kansa a tsarin da yake ba a bin ka'ida wurin yin abubuwa shugabanni da shugabanci duka ba a bin ka'ida eh. in na faɗi ka'ida wato kamar yadda ake ɗaukar 'yan sanda su kansu in ka iya tunawa lokacin da aka dawo mulkin siyasa eh. an ce kowane shekara ɗauki 'yan sanda dubu arba'in to wannan ya kawo illa ainihin ma aikin 'yan sanda kamar waɗanne daga ga mana wasu daga cikin ƙa'idodin da ya kamata a ce an bi kafin a ɗauki aikin 'yan sanda din da eh, kafin a ɗauki 'yan sanda to kaga akwai dole akwai wato ilimin da ya kamata wato minimum qualification da ake nema mafi kankantar ilimi da ya kamata yana da shi kenan yawa mafi kankantar ilimi da ya kamata a ɗauki ma'aikacin hukuma wato na ɗan sanda kama wani ilimi ne wato wani kankanta secondary hmm. education ake nema a cikin 'yan sanda wanda ma ba su da takaddun ana ɗaukan su hmm. akwai kuma wanda ba a bincikawa a san menene halayen su. yawanci waɗanda aka ɗauka waɗannan dubu arba'in da aka dinga ɗiba mutane ne wanda sun rasa aikin yi sun rasa abin da za su yi so ga inda za su samu abinci kawai shi ya kawo su suka shiga aikin 'yan sanda. to da yake an ce mai ɗaki shi ya san inda ɗakin sai ke ruwa jami'an 'yan sanda irin su asp elhira antony daniel wacce ita ce kakakin 'yan sanda a jihar adamawa suna son a gane cewa aikin nan fa suna yin sani da abin da yake hannunsu. To ina so mutane su gane cewa muna kan kokarin mu kuma zamu mu ci gaba da kokarin mutane da su ci gaba da bamu eh, labarai masu muhimmanci wanda zai taimaka mana mu tabbatar cewa mun ci gaba da kare dukiyoyi da kaddarorin jama'a. To amma wasu 'yan sanda irin su Oguchi Richards Adams na rundunar 'yan sandan Najeriya da ke mina a jihar Neja suna ganin ba a yi adalci ba idan aka dinga zargin 'yan sanda saboda wai sun kasa. Gaskiya muna muna addu'a ne Allah ma idan ta mai kai mu don gan duk abubuwan da ke faru mu ne a gaban duk abin da ya faru ko wanda yin sanda sun yi aikin da ya kamata ko wanda ba su yi aikin daidai ba ka gan duk jama'an duniya nan sun su taru a kai mu ce ba mu aikin mu ba kuma ba haka ba ne halin da Najeriya ta samu kanta na fuskantar barazanar tsaro ta fuskoki da yawa ya jefa 'yan sandan Najeriya a cikin mawuyacin hali saboda matsalolin da su kansu suke fuskanta wajen iya gudanar da aikin nasu. Daga bom ya eh, su suka zo kayage mu daga suka daga aka kwakwasa kayage mu tukuna aka sa wuta kaji ko gidan baba na an kone gashi nan gidan baba na an kone gashi nan gidan da a hadira masallacin babanka daya daga cikin manyan matsalolin da ke galabar rundunar 'yan sandan najeriya shine ikon ba da umarnin ɗaukar matakai amma fa daga nesa wannan ba daidai ba ne a cewa dr ibrahim yakubu lame tsohon ministan 'yan sanda kamar aikin makaranta ne idan ka cire principal ko headmaster baka ba shi daman ya ba da jagorancin primary ko secondary school ba to ka kashe ilimi to haka aikin ɗan sanda in kana so inganta sai ka ba ma dpo ka ba shi daman ka ba shi hakkin tafiyar da tsaro na 'yan sanda a division ɗinsa ya zama da shi ne zai ba zai horar da 'yan sandansa shi zai yi budget ɗinsa shi zai kuma tafiyar da dukkan abinda ya shafi wannan wuri to in kai haka za ta inganta aikin 'yan sanda. Haka ne to amma wannan ai ba ita kaɗai ba ce matsalar 'yan sandan Najeriya. Ibrahim Mai Shanu shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Neja. A sha'anin aikin ɗan sanda an mai da shi baya da lokacin mulkin sojoji. Saboda haka training da ya kamata muna yi a lokacin duka ba a zuwa kasashen waje kuma nan cikin gida ba a cikakken training da ya kamata. sannan kuma muka samu matsala wajen uh, abin da ke kira jama'a modas manpower akwai shekarun da an daɗe ba a rikutuna a police ba ana ta rasuwa ana ana mutuwa kuma ga ga ga ba a ɗaukar sabbi kuma masu aikin mugunta su ma suna ta ƙara yawa ga su suna ƙara ƙarfi ta wajen hanyar makami da kuma a sanin yadda za su yi su yi cuta. Ka 'yan sanda. Kuma wannan To jama'a wannan shine karshen kashi na farko na wannan rahoto na musamman kan kalubalen da ke fuskantar 'yan sandan Najeriya. Idan mun dawo a kashi na biyu ne za mu taɓa maganar kayan aiki, kasafin kuɗi, makamai, cin hanci da rashawa, har ma za mu ji daga shi babban shugaban 'yan sandan Najeriya Hafiz Ringim da kuma wasu shugabannin addinai to yanzu kam a madadin dukkan wakilanmu da suka taimaka aka da shirin nan musamman mustapha nasiru batsari nasiru adamu hikaya ibrahim abdulaziz da haruna dauda ne ne ali mustapha sakwato a washington